riga mai kyau, mai haske da sauransu wannan ni'ima ce kamar yadda Allah madaukake ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kuma wani sahabi ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam yana da yanayin siffa na halitta wanda yake baya da kyan gani da ya zo sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi hallaka min shai kana da wani abu ne ƙala na'am ya ce eh min kullil mali qad atani Allah daga dukkan irin dukiya Allah ya bani su faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kana laka malun falyura alaik idan kana da tufafi to a ga wannan tufafin a jikinka ma'ana a ga wannan ni'ima a jikinka wato annabi sallallahu alaihi wasallam a dai hadisi yana cewa inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdi kamar da Imam Tirmidhi ya rawaito al'albani rahimahullah ya hassana wannan hadisin a cikin miskatul masabe annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya yi wa bawa ni'ima to Allah maɗaukaki yana so ya ga alamar ni'iman nan tare da wannan bawa kada mutum ya nuna wato kamar bayi da shi alhali kuma yana da shi wannan wato rashin godiya ne rashin nuna mutum Allah ya bashi nau'i ne daga rashin godiya wasu suna ganin kamar wannan shine rufin asiri ɗin mutum yana da shi ya nuna ba da shi wannan kuskure ne kuma daga cikin tufafi da dai mandubi ne har yanzu wato abin da zai zamanto na ado musamman a munasabat kamar lokacin idi da sauransu duk mustahabi ne mutum ya zama yana da kaya mai kyau kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar hakanan juma'a mutum ya sa tufafi mafi kyau wannan duka suna daga cikin mustahabbai kamar yadda ya tabbata hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ke cewa ma ala ahadikum in wajada si'atan an yattakhidha thawbayn li jum'atihi siwa thawbay mihnati annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yake kan ɗayan ku ma'ana babu komai akan ɗayan ku idan har yana da yalwa a ce yana da wasu tufafi wani tufafi daban wanda zai zo juma'a da shi banda tufafin da yake sawa saboda ayyukansa wannan ya nuna kenan mutum ana so ya zama yana da tufafi da zai yi shiga wasu munasabat na idi ne ko juma'a ko wasu abubuwa kamar yadda muka sani ya zama kamar al'ada na mutane da yawa in za a shiga cikin jama'a ko cikin biki ko wani abu a sa tufafi wanda yake mai kyau sannan akwai nau'i na tufafi wanda yake makaruhi ne shine wato irin tufafin da zai nuna alamar mutum zai girman kai wato tufafi da wanda kuma wato idan mutum ya sa zai ja hankalin wasu gare shi in a wannan ne zai zama wato makaruhi ba a so wato mutum bai kulla wannan a zuciyarsa ma ba a so kamar tufafin da zai nuna daban da tufafin sauran mutane kaf a gari mutum yana sawa kowa sai ya kalle shi kowa sai ya yi magana to irin wannan tufafin sa shi makaruhi ne kuma idan mutum ya sa wani abu a ransa to ya zama girman kai kaga ya zama haramun ne gaba ɗaya saboda haka mutum in zai sa to kar zamanto abu ne wanda zai nuna wato alfahari ko isa ko neman shahara a cikin mutane kuma uh, hadisi ya zo daga abdullahi dan amru yake cewa ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam shin yana daga cikin girman kai ne an ya kuna lil hulla fa albasaha ina da tufafi wato in sa ma'ana hulla shine eh, ka sa riga kuma ka sa wani a kai kamar shakwara da jamfa kenan hadawa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la bai zama girman kai ba bai zama girman kai ba mutum ya to yana da wato hulla sannan kuma yana girman kai ne mutum ya hau dabba don yana da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a bai zama girman kai ba mutum ya hau dabba sai a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkibaru an tusbih alhaqqa wa taghmisa nasa wato girman kai shine ka zamanto kana mai wautar da gaskiya ma'ana ka tunkuɗe gaskiya sannan kuma ka wato eh, nuna girman kai ga mutane mutane ka nuna cewa kamar ba su kai ba kai ne kaɗai ka kai to wannan su ne abin da ba a so to hadisin da muke eh, so mu karanta a yau shine hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam har wannan babi mal rahimahullah ya ce an abi amir al-ash'ari radiyallahu an daga abi amir al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yace qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo sallallahu alaihi wasallam yace la takunanna la yakunanna fi ummati lalle za su kasance a cikin al'ummata aqwamun wasu mutane yastahilluna al-hirra wal harira suna halattar da wato zina da kuma tufafin alhariri suna halattar da zina da kuma tufafi na alhariri wasu mutane za a samu a cikin al'umma masu halatta irin wato wannan halaye wannan hadisin akhrajahu abu dawuda wa aslu fil bukhari abu dawuda ya kawo shi asalin hadisi yana cikin bukhari bukhari ya kawo shi wato ta'aliki ya yi a wajen kawansa amma buhari idan ya allaka hadisi to hadisin sahihi ne zuwa ga wanda ya allaka din sai kuma a duba na bayan su wane ne suke tare da wato isnadin don a inganta su ko a jarraha su to anan malar rahimahullahu ya kawo wannan hadisin a farkon babin wato tufafi domin ya nuna mana tufafi da aka haramta abin da ya sa ya kawo wannan din saboda tufafin da yake halal din suna da yawa haram din su ne takaitattu kamar lokacin haji da wani mutum ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah meye mutum mai haji zai sa mai harami zai sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ya sa kaza kar ya sa kaza sai ya kirga wanda ba za a sa ba alhali kuma an tambaye shi akan wanda za a sa to kamar haka ne wannan ma yana nuna eh, abin da ba a so daga tufafi shine tufafi na alhariri to hadisi ya nuna kenan za a samu wasu mutane suna za su zo su yi amfani da wa'annan abubuwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake faɗa babu wani abu yace la yakunanna min ummati lalle zai kasance a cikin al'ummata a lokacin da yake raye babu shi daga bayanin mutanen za su zo to wannan ya ce za su kasance a cikin al'ummata wacce wace al'umma ce shin al'umma wanda suka ansa ne ko al'umma wanda ake kira ne don al'ummar annabi iri biyu ne akwai wanda ake cewa ummatul da'awa da kuma ummatul ijaba ummatul da'awa su ne waɗanda dukkan al'umma musulmai mushrikai kafirai duk wanda annabi an aiko shi suna raye ko wanda za su zo ana kiransu ummatul da'awa ko mai wani irin addini suke don su ana kiransu ne su shiga wannan addini ummatul ijaba kuma wanda suka miƙa wuyansu ga addinin musulunci suka yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ummatul ijaba wanda sun ansa wa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za su kasance a cikin al'ummata to wannan kasancewa da za su yi a cikin al'umma muka ce abu ne wanda bai faru ba nan gaba zai faru wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wato mu'ujiza wannan yana daga cikin mu'ujizozin annabi sallallahu alaihi wasallam na alaman da za su tabbatar da annabcin sa kafin wato abu zai faru annabi ya bada labarin wannan abin zai faru yastahilluna alhirra wal harira suna halatar da wato zina da kuma alharir to anan alhirra ma'ana zai kai ga wato zina ya zamanto kamar ado ya zamanto kamar shine abin da mutane suke neman kuɗi zuwa wasu kasashe za ka ga hanyar zina ta zamanto abu ne wanda hukuma ta yarda an yi musu gidaje ana musu rajista da kula da lafiyansu waye-waye ga sunan komai an yi musu mutum yana sauka airport akwai masu rike da album-album suna tsaye a airport na maza masu luwaɗi na mata masu zina za a nuna mutum hoto da hotel din da kamar yadda ake da hotel na na haka suna da wannan wurare duk mutum yana so za a kai masa ne sai a kai masa in menene suna da irin wannan sun halartar. kuma a wannan lokacin fa idan mutum misali eh, yana da mata ne zai kara aure hukuma za ta yi fada da shi amma idan mutum yana da mata kuma yana zuwa can din. wannan an halatta masa shine wani lokaci wato abin nan wata eh, wani mutum mm-hmm. ya auri mace ya aje a gefe bayan matarsa ta aure da aka sani sai aka kai karansa hukuma ta ce ya yi laifi aka zo za a hukunta sai ce a wannan din ba aure ba wannan zina ne fa wancan ne auren a suka ce da zina ne ka tafi ba komai to Allah Allah ya kyauta ya kiyaye mu <coughs> na'am na muke na'am hadisin ya nuna kenan wato wannan al'umma fahisikanci ko alfasha ta zina hmm. za ta yi yawa a cikinta yadda za ta zo har ya zamanto kamar al'ada su halattar ko in ce kamar wani abin ado su halattar wannan kuma abu ne gashi yanzu al'umma tana ciki Allah ya ba mu lafiya sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna al'umma za su zo su halattar da wato alharir alhariri shine tufafi wanda yake mai laushin nan wanda ainihinsa saka ne na wani kwaro wato kwaron da zai saka zai saka ya dinga cirewa har ya rufe jikinsa ya rufe kansa in ya gama kuma sai shi ya mutu a ciki to wannan shine ake tarawa a ji a yi alhariri din to wannan alharirin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne ga wato musulmi namiji ya yi amfani da su kuma eh, sai dai ta hanyar da shari'a ta yadda wato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayo abdurrahman bin auf dama da yake baya da lafiya yana da ciwon sosa jiki mm. kaikayi yana sosa wato da laushi ya fi shine annabi ya bashi izini shi ya sa saboda wannan larura to amma in ba wannan bane to bai halatta ba wato mutum ya sa tufafi na alhariri kuma wayannan ababai da muka ambata ko na alhariri din ko na zina kuma da hadisin ya nuna eh, wani hadisi da ya nuna kuma kamar sha la tashrabu min aniyati zahabi wal fidda kada ku sha ruwa a wato modan zinare ko na azurfa da wa'annan duka yau in ka duba wato abubuwa ne wanda sun yaɗu cikin al'umma musamman wa'anda suna da wadata suna wuce iyaka a cikin irin wannan janibin to duk wani abu da shari'a ta haramta an san haramcinsa kuma sai mutane suka zo suka zubo suna karyata nusu suna halattarwa suna aikatawa to wannan yana daga cikin dalili na wato saukan bala'i ko azaba akan mutane don karyata ayoyin Allah da suke yi mutum ba wai ya yi laifi ya san laifi ne ba bayan ya yi laifin ma ya nuna ingancin laifin ya nuna halaccin laifin to anan fada da Allah yake yi kai tsaye Allah ya ce haramun ne kai kuma ka ce halal ne Allah ya ce halal kai kuma ka ce haram kaga anan ya zama mutum ya zama kishiya ga Allah kenan to amma mutum i wanda ya san haramci tukun yake yi da tsammanin zai tuba in Allah ya datar da shi amma wanda bai yarda da haramci ba yana ganin halal ne yayi kaga akwai hatsari sannan kuma muka ce wannan hadisi mu'jiza ce daga cikin mu'jizozi na manzo sallallahu alaihi wasallam malam anan eh, yake bayani cewa fa'idar wato wannan hadisin akwai hukunci da za mu samu na abin da ake sawa daga cikin irin libasi da ake sawa ma'ana tufafi da ake sawa muna da tufafi nau'i wanda yake haramun ne akwai wanda yake haramcinsa gamamme ne gaba ɗaya, akwai wanda haramcinsa keɓaɓɓe ne akwai haramcinsa na ɗan lokaci ne akwai wanda kuma halal ne wanda haramcinsa gamamme gaba ɗaya shine duk wani tufafi wanda yake da gunki a jiki da wasu abubuwa to bai kamata mutum musulmi ya sa ba ko kuma tufafi na zalunci mutum ya kwace kayan wani inda ya kwata kai ko satawa mutum ya yi to haramun ne mutum ya yi amfani da su don kayan sata haramun ne. to wannan haramcin sa ga mace da namiji kowa ya haramun ne ya sa kayan da na sata ne ya sato ko aka sato masa ko kuma wanda yake wato da sura a mm. jiki sannan akwai wanda ya ce haramcin sa haramci ne ke babbe kamar alharir wanda hadisi ya nuna an haramta ne ga maza ban da mata domin namiji ana so a san shi da kaushin yanayi da karfafawa da tsayuwa da ƙarfi to idan mutum namiji yana sa alhariri zai zama mai laushin jiki mai kamar rangwada kamar zai dauki kamar siffar mace mm. mace ce ake so ta sa don ta yi yanayinta da ita amma namiji ba yadda ya sa wannan tufafin ba sannan kuma eh, akwai wanda yake haramcinsa tsare eh, ne ma'ana ɗan lokaci ne kankani za a haramta wa mutum daga nan kuma ya halatta kamar lokacin aikin hajji mm. za a ce mutum zai sa ihrami ba za ka sa tufafi ba gashi nan tufafin ka ne halal amma in ka yi niyan harami sai dai zannuwan nan za ka sa ba kaya ɗinkakke ba an haramta wa mai harami kaya ɗinkakke to wannan haramci tsari ne na ɗan lokaci ne ibadar hajji ta sa ko umra aka ce kar ya sa kuma in suka wuce zai koma ainihin tufafinsa sai kuma tufafin da muka abin shari'a ta halatta mana wanda muka yi bayanin wato wa'annan sifofi guda abubuwa guda biyar na shari'a za ta shiga da yanayi na haramci na mustahabbanci na karhanci na mubahi da sauransu za su shiga saboda yanayin da mutum ya ɗaukan makansa a cikin tufafin wannan ne zai jawo masa wa'annan abubuwan to abin da ake so ga mutum da ya ko da yaushe mutum ya zama kar ya yi mubalaga a cikin yanayin tufafi yau idan ka duba eh, kusan mun yi mubalaga a yanayin tufafi fiye da yanayin ibada za ka ga kowa za ka ga cikin tsafta ya iya sa riga mai kyau in shakwara ne in jamfa in afarangiya ne in wacece da karya hula mai staci wane ne duk wannan muna kwarewa amma in ka zo ibadanmu nawa suka iya alwala daidai nawa suka iya sallah daidai nawa suka iya wankan janaba daidai nawa suka iya sanin hakkin zamantakewa da iyalinsu daidai nawa suka san hakkin makotansu daidai nawa suka san halal da haram a kasuwancinsu daidai to nan za ka samu matsala Za ka ga ba ma yadda da datti na tufafinmu amma muna iya yadda da datti na zukatanmu mutum ya bar zuciyarsa da hassada da girman kai da keta da munafurci da bid'a da shirka hatta kafirci duk mutum zai iya ɗebowa a zuciyarsa ya kudure abubuwa amma kuma ba zai yadda tufafinsa wani kazanta ya taba ba da shi yasa a farko muka ce Allah madaukaki ya kawo mana wannan ayat cikin suratul araf ya bani adama kari anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa sai ce wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun saboda haka mu kula da tufafin da zamu sa a zahiri yana da kyawu inna allaha jamilun yuhibbul jamal amma dai mutum ya san cewa wato tufafin tsoron Allah na zuci shine babban magana ran tashin kiyama ba wanda zai je gaban Allah da tufafi yau zaka shiga kabari daga kai sai wannan farin alawayo da za a sa na likafani wannan likafanin ma ƙasa za ta cinye mutum zai fita a cikin ƙasa yadda yatimarsa ta haife shi Allah ya ce wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra da hakika kun zo mana a daidai ku kamar yadda muka halitta ku yadda ka zo duniya ba komai haka zaka koma ga Allah babu komai kuma a tashin kabari mutum zai tashi innakum tub'athuna hufata na hufatan uratan ghurala haka Nabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku tashi a kabarin ku ba ku takalma ba wato tufafi ba kace haka za ku tashi tsayawa gaban Allah subhanahu wataala to kaga kenan tufafi duk yadda kai da tufafin duniya kai kwalliya bai yi ba me zai amfani mutum a gaban Allah shine lafiyar zuciya Allah maɗaukaki ya nuna mana yau la yanfa'u malun wala banuna annabi Ibrahim yake addu'a wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man bi qalbin salim ranar da wato dukiya ba za su yi amfani ba ‘ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah da zuciya lafiyayya alqalbu salim zuciya lafiyayya to mutum yayi kokari ya gyara zuciyarsa gyaran zuciya shine gyaran mutum mutum ba komai bane sai in zuciya ta gyaru zuciya kamar shugaba ne na jiki don zuciya ce take umurtan mutum ko inna nafsa tun biso mm. mutum kuma nafsa Allah alaihi wasallam ya wa inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha jasadu kullu akwai wata tsoka a jiki in ta gyaru jiki ya gyaru to mu yi kokarin gyara mu da imani da karatun alkur'ani da taimakawa miskinai da shafa kan maraya da yawan addu'o'i yawan azkar yawan tsarki yawan karatu neman ilimi farilla da sunna da halal da haram to da irin waɗannan ne mutum zai samu tsoron Allah zai samu karuwan imani da karanta sirar annabawan Allah da sirar salaful umma salihan bayan Allah ya suka rayu cikin imani ya suka yi wani irin ɗauki suka yi wa duniya to irin wannan zai sa mutum ya san cewa ashe duniya ba a bakin komai take ba sai ya guzurinsa na lahira duk abin da ka tara anan anan zaka bashi zuciyarka ce za ka tafi da ita kuma shine zuciya shine mahallun nazari illahi subhanahu wa ta'ala inda Allah yake dubawa a jikin mutum wato zuciya ce la yanzurullahu ila suwarikum Allah ba zai duba suran kirar ku ba Allah ba zai duba dukiyar ku ba ba zai duba ayyukan a zai duba zuciyar ku duk yanzu zaka yi sallah raka'a biyu kai sallame wannan mai sallah raka'a biyu sallame sai kaga sallori ne kuka yi raka'a biyu daidai duk natsuwan ku daidai amma sai kaga tsakanin wannan sallah da wannan sallah kamar tsakanin wato sama da ƙasa ne me yasa zuciya Allah ya datar da mu za mu tsaya kan wannan hadisin guda ɗaya ba za mu ƙara ba sai mu buɗe wa mutane dama in akwai tambaya sai su yi na ko 08024419254 Allah kuma a ta tambayan kada a yi shi tsawo kuma a kokari a matsa a bar rediyo ko wata na'ura da za ta kawo mana matsala ba za mu ji tambayan mutum ba wa alaikum salam bismillah lafiya kalau me tambayan ki

bismillah na'am bismillah bismillah muna jinki Assalamu alaikum. Bismillah ka? Ina ga da mala. Ina an sawa. Da shine game da Mm. ya wanda ake yin karatu eh, a cikin haka haka na'am na'am to zai kawo farkon da eh, masha Allah eh, ina ga da marhaba marhaba Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Ma'am shi akwai dama wani da aka buɗe. Don online ne mutum zai siya akwai kwaikin da mutum zai siya. Yayin da ya siya kuma wannan kwaikin sai ya bari. Yana hawa yana tsoka kamar dola ne. A da to mutum ya siyar ya samu riba kan wannan To shi ne Ya kuma ya yi amfani da kuɗi. sannan kuɗin nan ka samu za ka iya transfer zuwa account na ka kai amfani da shi kafin ko hmm. wa alaikum salam bismillah malama malama ina tambaya akan dan uwana na akan dan uwanta ranar ba ya kasuwa kullum da so an ba ya kasuwa sai ta ciyar da shi kullum. to me tambayar yanzu labari ke gaba mu alaikum. Malam. Salamu alaikum. Alaikum salam na san mutu. Lafiya kalau mai tambayan ki malama. Tambaya na shi ne da Allah mu marayu ne amma manya daga cikin mu suna so su sayar mana da fili Ko muna da ƙananu a tsakanin mu ya halatta. Na'am. Wa alaikum salam. Ya kwana mana. Rahama lafiya. Bismillah. muna jinki wa alaikum salam muna jinki ina son malam ya mana wannan wannan akan maki shi na fi abada maki shi fi abada ya miki mai tafsiri akan addu'a ina son ki da shi to to to to to <laughs> ya kana dariya na malam a'a ba dariya ke ba malam <laughs> Assalamu alaikum. Rediyon naka. Rediyon naki ba da ba. Wa alaikum salam. Ki bar rediyon naki, ki goma gefe guda. Yawwa to ina jin ki yanzu bismillah. Wa alaikum salam. Bismillah. Bismillah. to wato ajiya aka baki kenan shekara aro aro an baki ajiyan katifa eh kuma me ya san shekara goma sha biyu na'am amma katifa ya mutu mutane kuma na biyu ne na nema na nema na rasa wallahi har katifa ya mutu ya zan yi to kina saurara mallam zai baki ansa na gode wallahi na shekara goma ina neman lafiyar ku ba na to masha Allah alhamdulillah assalamu alaikum bismillah muna jinka marhaba lafiya barakallahu fikum me tambayar nan samu wasu kabbarori. Ya samu wasu kabbarori bai samu na farkon bakin mamansa. Ya matsayin sannan. Hmm? Ki sake mai tutun maki malama iya hakuri. Na ce na tashi ne da asuba. Hmm. Gari ya waye ba na ɗan makara shi ne na ce bai samu na yi sallah a ranar ba sai washe garinsa. A ranar ma baki sallah ba sai washe garinsa. Eh. To. Ko me yasa? Ko me yasa? Mala ce ko me yasa? Aka ce bai rana ya so bayi da kyau sallah. To shine kika bari sai washe gari a lokacin sa eh. kenan to. Kidan saurara. ka mukallama ka wasu in ba su da dogon bayani salamu wa alaikum salam bismillah malam na fi kalau alhamdulillah نعم نعم بسم matsayinsa mm-hmm. ran saurara ma insha Allah zai baka ansa na'am na'am na'am ji an eh, fahimta mun fahimci tambayan ka ka dan saurara ina jin halas ma assalamu alaikum assalamu alaikum lafiya kalau bismillah malam tambaya na ke yi direban da ban mota ne na'am to motar mu sai muka daga taya inda muka tsaya sai da shunda to muna kokarin duka taya sai wani ya zo da ka a bayan mashin suna wucewa da faɗin aladan ya buɗa mu da yawun sa wallahi bana aladan eh. me aladan aladan ne ya jika su da yawun suna shoulder eh. jika ko da yawo yawo eh malam to ah. kana zaka san me matsayin taba yawon da taba ya taba kan me matsayin sa ko yaya ah. to kan saurara malam aka maka da sunna yawon alade na'am to alhamdulillah mm, mai tambaya mai ta farko mai tambaya akan tsarki da ruwan da yake da makariya a ciki inda yau ibada mutum zai yi zai yi ne da ruwa mai tsarki wanda yake ba abin da ya taba shi amma ruwan da magarya ya canza shi launinsa ya canza mm. ba mamaki ɗanɗanon sama ya canza to a wannan hali idan har akwai wani ruwa da mutum zai yi amfani da shi bai halatta mutum ya amfani da wannan ruwa mai magariya wanda har ya canza shi ɗin amma idan kamar randa ne a waje ko drum ne a waje irin kamar ganyen abu wasu ko mm. magare ne ko wani abu ne ya dan fada a ciki kaɗan mm. wannan ba zai tasiri ba amma musamman in aka jika magariya don mutum ya yi amfani da shi mm. to ba zai tsarki da wannan ruwan ba eh, sai in a rashin ruwa in babu ba abin da zai yi to wannan zai iya gusar da najasansa da wannan kamar da zai gusar da dutse da sauransu in ka samu sai ka sake kenan a'a in yi musulunci idan ya baka dama na <coughs> mutum ya ibada da misali da taimama ko da tsarki da dutse ko da tishu ko da ruwan da yanzu ya canza don babu ruwa mai kyau to ibada za ka ci gaba da yin ibadarka in ka samu za ka yi to wannan ba wajibci ba ne don an baka dama ne ka gusar da wannan abin don ka yi ibada ka samu daman ka yi ibada to lokacin da ka samu ruwa mai kyau za ka yi wannan don samun natsuwa ne amma wancan dama an baka kuma ibada da ka yi ba sai ka maimaita ba wannan yana cewa sallar isha'i ne raka a biyu ya samu na ƙarshe to ya zai iya cika eh muna kan hadisi dai na manzo sallallahu alaihi wasallam da ke cewa a ah, hadisin Eh, idan aka tada sallah kar ku zo kuna gaggawa ku zo kuna cikin natsuwa eh, a shahidu a hadisin dai shine ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka samu ku yi sallah abinda aka tsere muku ku cika akwai lafazin da ya zo da faqdu shi ma dai cikawan ne saboda haka eh, idan mutum ya samu raka a biyu na karshe a kowace sallah ko raka ɗaya ya samu ko biyu ya samu da ka samu din su ne a wajen su ƙarshe amma kai a wajen ka farko ne sai ka su a sune raka'anka na farko yanzu ka tashi bayan imam ya yi sallama za ka kawo fatiha kaɗai ne a asirce kenan sallaka ta to duka fatiha ne kaɗai a asirce kuma raka a hudun duka haka ne kuma farilla ta sauka a kanka kuma ka dace da sunna eh, wasu suna ganin to ya za a yi hakan ya faru to ai babu sunna an bar sunnan karatu daga a to idan misali ka zo katar da imam a cikin ruku'i me za ka yi za ka yi kabbara ne ka yi ruku'i ko kuma ka samu wani raka a rai hmm. gashi baka karanta fatiha ba baka karanta sura ba ma ka samu raka balle ka samu fatiha a asirce saboda haka wannan shine daidai din akwai masu ganin cewa a'a za a rama ne ba cikawa za a yi ba hmm. amma mafi inganci wannan cikawan shine daidai hmm. na'am wallahu alam eh, sai wanda yake tambaya akan mu'amala na coins wato zaka sai abu ne a waya eh, za su ce za ka saya ka saya kuma mm. ya tashi ka sayar ya sauka ya faɗi za ka gani ya hau za ka gani a gaskiya da yawa malamai suna nuna haramcin wannan mu'amala don shiriki da a ce wannan abun kana zuwa ne ka saya ko wani ne ka wakilta ya saya amma abu ne wanda ake yin shi a net mm. wanda yaudara zai iya shiga zalunci zai iya shiga duk abubuwa za su iya shiga wanda ba a so na ciki abin da ake gudu a babin cinikayya mm. saboda haka wannan musulmi ya kauce irin wayannan mu'amalan shine ya fi lafiya ga addinin sa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ittaqa shubuhat faqad istabra li dini wa irdi wa mawqa fi shubuhat wa haram mutum ya nisanci irin wayannan mu'amala ana kawa eh, turawa da sauransu suna irin wannan mu'amala duk wani abin da sun ga cewa za a samu kuɗi za su yi to mu kuma sai mu takaitu da abin da addinin mu yake guiding din yana shiryar da mu yana karantar da mu a babin ciniki a babin mutabadul na abubuwa addini yana da dawabi ɗin da ai kamata a bi saboda haka ba a kiyayi wannan ɗin. Eh, sai wadda take cewa akwai dan uwanta ne ko shekara hudu ko nawa ba ta baya zuwa kasuwa mm. ana daukan wainiyansa kuma ana cewa wai ko samu aka yi masa ko me aka yi masa mm. to wannan ko me yake faruwa eh, ga irin wayannan ba dukkan ciwo ba ne za a ce sammu ko za a ce sihiri ko za a ce me eh, wannan ma wani lokacin yana kumburar da kan shaidano din suna ganin cewa e suna da iko ashe mutane suna tunkaho da su ko suna wani abu duk ciwo ta zo daga Allah ne sai ku nemi wanda ya san ciwo da maganinsa sai ku tambaya me ya kamata a yi ta hanyar sunna ba ta hanyar tsafi da duba da sauran abubuwa da musulunci ya haramta ba. mutum ya zauna da ciwonsa ya mutu da ciwonsa ya fi masa alkhairi akan ya je gun masu duba masu tsafi masu sihiri wani zai zauna akan kwariya wani zai hau kan kwariya ya tsaya wani sai ya bugun ƙasa zai gaya maka wani sai ya yi menene sai ya tambayi sunanka sunan mamarka waye wannan duka masu duba ne ba masu magani ba ne mutane su kiyaye su saboda haka wannan sai a duba me yake damunsa in yana da maradul udwi ciwo na gaba sai a yi masa in babu kuma sai a yi masa ilaj bin ruqya shari'a akwai ruqya ta shari'a musulunci bai hana ba za a yi ta wajen addu'a karanta ayoyi na alkur'ani da addu'o'in sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma a gaya masa yayi in kuma an tabbatar sihirin ne sai a san yadda za a yi a warware shi da mutane suna yin sihirin ba wai ba sa yi ba akwai mugan mutane da suke wa mutane sihiri Allah shiga tsakanin mu da su mutum ba abin da ya hada ka da shi amma kawai ya so ka ci gaba don wai kuna aiki wuri guda wadon kuna kasuwanci a wuri guda ko kana da jari fiye da nashi ko kana da kwastomon fiye da nashi sai ga mutum ya kulla maka ko kuma kuna da mai gida mutum daya kai ya fi yadda da kai fiye da shi wancan din sai ka ga mutum ya yi je ya un boka ya haɗa wannan ya ɗebi ƙasan da ka taka an bashi wani abu ya zuba maka a cikin abinci ya zo ya ce bismillah kai baka sani ba ka ci abubuwan da mutane suna babin sihirin nan ya yi yawa to mutum da ya san cewa in ya sihiri ya kafircewa Allah kuma in mutum ya yi sihiri wanda kai masa sihirin nan bayan kai a sihirin ka ɗin ka kafirce wa Allah ko abin ya kama shi ko bai kama shi ba kai kafircin kafircinka kai ka. sannan kuma in ya kama shi duk ciwon da zai yi to zunubin yana kanka duk abin da ka hana shi na alkhairi zunubin yana kanka duk abin da ka sa shi na sharri zunubin yana kanka dan tashin kiyama bayan ka yi shirka din kuma za a nemi ladanka da za a biya wannan mutumin a aikinka in ba a samu ladanka ba a ɗabi zunubin a labta maka mutum ya je wuta kawai don wani abu na duniya sai ka ga mutum yana tsafe-tsafe da sayarce-sayarce Allah shiga tsakaninmu sai kuma eh, ce take cewa su marayu ne ana so a sayar musu da fili a yadda take cewa eto eh sai ku yi magana idan ana so a sayar muku da fili ku nuna ku ba ku so Eh, ku gaya waɗanda suke su sayar din ba so idan ba su ji ba sai a haɗa su da hukuma ah. cewa ku rabon ku ba so a sayar to amma akwai wani lokacin kuma wani gadon in ba a sayar ba ba zai rabu ba ah. wato kamar misali ne mutum ya bar gida eh, ɗaki ɗaya da rabi ko daki biyu mutum ya bari gida ne guda kuma ƙaramin gida ya bar misali mata da yara yaran nan eh, akwai ta wannan mata akwai ta wannan mata tsakaninsu ba jituwa ya za ka yi su zauna a gidan nan ya za ka yi ka ce sai sun ko karbi kudin haya su raba ko kuma zama a gidan ba zai yiwu ba gina ya musu kankanta ta yiwu mamacin akwai bashi a kansa ko kuma a ce wasu su biya wa wasu in wasu ba su da shifa ba wanda yake da kuɗi a cikinsu kuma kowa yana son nashi kaga dole a yanayin za a je ga yanayin da ba zai yiwu ba sai an sayar amma in a halin da abin da mamaci ya bari akwai yalwa ta yadda ko ba a sayar ba za a iya araba gado ko kuma in an sayar da wani bangaren za a iya bar wani bangaren araba gado to al'aula a bar wa yara kasonsu su tashi su ga abin da mahaifinsu ya bar musu ya fi akan a zo a salwantar tunda shi ma ya bar musu din me na sayarwa a salwantar wannan shi ne a duba maslaha da ga abin da zai zama alkhairi ga dukiyar marayu shi za a aiwatar eh, mai tambaya akan maki na fi abada <laughs> har kai dariya da ta yi tambaya nake cewa me yasa kake dariya wato makiti na fihi abada wannan magana ne na yan aljanna Allah yake mu labari yan aljanna za su doma cikin aljanna har abada wannan shine ne abin da na sani amma an baki da suno wani lakani ne na wani abu ne eh, to wannan ne ban sani ba <laughs> wasu ko za a ce don kar mace ta fita a gidan mijinta ne ko don waye waye ne wani abu ne wannan ni ban san kansa ba ban san shi ba abin da na sani Allah yana mu labari ne a cikin alkur'ani domin kwadaitar da mu wato sakamakon bayansa masu imani eh, eh, wacce take cewa an ba ta katifa a jiya eh, kuma shekara goma sha katifar ta mutu to shi ba ta da laifi a nan ba wai ita ce ta yi amfani a ajiye ne katifar ta mutu kuma bata samu mai shi ba in ta mutu in ji ya riga ya zama ba da amfani sai ta jefar in zai yiwu ta ɗauki hotonsa ta ɗauki hoton ta ajiye duk da mai katifa ya zo to kashi katifan ka baka zo ba har ya mutu mm. ga gawan katifan na daga na binne shi shikenan eh, ita ta kubuta ba ta da laifi amma in ta salwantar to anan ne take da laifi amma kuma a haka din idan aka bata ajiya ba a san waye mai shi ba mm. idan abin in an bar shi zai lalace to kar a bari abin ya lalace a sayar da abun a sayi wani abun da ba zai lalace ba mm. na'am ko a kimanta kuɗin a san abin da za a yi da shi mm. ta yadda duk lokacin da Allah ya kawo mai abin to za a ba shi dukiyarsa eh, kamar hadisin nan na manzo sallallahu alaihi wasallam na mutane uku da Allah eh, ya yi aiki akan za su yi daga safe zuwa yamma ne shi da ya yi rabin yini sai ya ce shi a ah, ba zai karasa aikin ba mm. a ba shi kuɗinsa na ɗan lokacin zai tafi shi kuma sai ya ce ba zai bashi ba sai ya karasa shi kuma ya fi shi ya tafi to shi kuma don kar ya ci wannan kuɗi na daga safe zuwa rabin yinin nan sai sai kaza da kuɗin ya bari kaza ta kashe sai kaji suka yi yawa har yadda za su yawa suka ya canza zuwa eh, awaki tumaki waye ga dabbobi dai garke na dabbobi iri daban-daban bayan shekaru mutumin da ya zo ya ce ni ne wanda na yi maka aiki lokaci kaza ba ni kuɗi na sai ce wannan garkin da kake gani duk naka ne dabo ya ce ba izgili nake so ba ba ni kuɗi na ce a wallahi kuɗin ka ne shine muka nan ma'ata muka hmm. abin nan ɗinta jujjuya ta eh, ta bunƙasa sai mutumin ne ya kora dabbobin nan gaba ɗaya ya tafi sai ce ya Allah in nayi haka ne don neman yardan ka Allah ka bude mana dutsen nan sai dutse ya budo saboda haka eh, ita ma in ta ga katifar nan eh, kafin ya lalace tunda ta ce har ya mutu hmm. kafin ya mutu kowane irin mutum aka masa ajiya wanda ya baka ajiya idan ba zai zo ba abin zai lalace musamman yanzu zamanin hoton ne a dauki hoton abin alamar zai lalace din mm. don kar ya zo ya musa sai a ajiye sai a sayarwantar da abin a ajiye masa kuɗinsa ko a sa masa kuɗin a wani bangare to lokacin da Allah ya kawo shi sai a bashi in an ga alamar cewa wannan mutumin fa ba zai zo ba mm. to a sadakar da abin da fatan Allah ya isar da ladan wannan sadaka ga shi mai abin in kai haka ka kubuta insha Allah daga hakkin mai hakki sai kuma eh, wanda yake tambaya akan samun wasu kabbarori a sallar jana'iza eh, yakan faru musamman mutumin da ba da shi aka fara sallar jana'iza ba ya zo an riga ana cikin kabbara sai ya kabbara eh, shi sai ya ɗauka wannan ita ce ta farko zai fara karatun fatiha ya yi ta biyu zai an yi kabbara ta yi ta hudu ne zai yi salati sai aka sallame to ana so idan ya yi salatin kafin maimakon ya yi dogon addu'o'in in har za a ɗauke gawan sai ya ƙarasa kabbarorin ya yi kabbara ya yi kabbara ya yi sallama ba tare da ya sa addu'o'i tsakanin ba ana so dai ka cika kabbarori guda hudun nan idan har ba zai yiwu ka samu addu'o'i da aka nema a tsakanin cikakke ba wannan zai wadatar masa insha Allah sai kuma wacce take tambaya akan ta makara ga sallar asbahi har rana ta fito hmm. sai bata yi sallan ba sai washe gari da lokacin asbahin ya zo sannan ta yi sallah hmm. to wanda ya faru dai ya faru ya wuce to amma kuskure ne a ce ba a salla? ba a rama sallah idan rana ta fito in sallah rama ko ce ba ta da lokaci in sallah rama ko ce ba ta da lokaci misali mutum ya tuna yanzu muna kusan karfe nawa muna kusan goma to yanzu sai mutum ya tuna cewa shi bai yi sallar isha ba jiya amma ya yi sallar asubahi to yanzu zai tashi ya alwala yanzu din zai yi ta da ikama ya yi sallar isha'i din ba za a ci sai ka jira lokacin dare ya zo ba hmm. a yanzu tun da rama ko ne kuma sallar ta wuce sai ka yi sallar isha'i ɗin sannan kuma ka yi sallar asibahi ɗin saboda mai saboda neman jerantawa annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin eh, handak eh, ya zo ana tonon ramin nan bai yi salla ba har rana ta faɗi har yana cewa mala Allahu biyu ta mukurahum nara shagaluna an salatul wusta Allah ya cika kaburburansu da gidajensu da wuta sun shagaltar da muka sallar wato wusta sallar eh, la'asar to anan bayan rana ta fito annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai yayi sallar la'asar din sannan yayi sallar magariba kuma a lokacin magariba yayi bai bari yayi magariban ba shine anan malamai suka nuna wajibcin tartib na bainas salawat dole ne mutum ya jera tsakanin salloli in har ba su yi yawa ba amma idan suka yi yawa to misali da muka ce zai yi isha din yayi asbahi to amma sai mutum bai tuna ba sai da ya je har yayi isha'i na yau jiya bai yi isha'i ba hmm. sai da yayi isha'i na yau tukun sai ya tuna ni jiyan nan a ina ne na yi isha ne ya buga ya buga ashe shi babu ya isha ba to me zai yi nan yanzu in ya tashi sallar isha in kadai zai yi da niyyar rama sallar hmm. amma ba zai maimaita sauran ba don me don sallolin sun yi yawa da sun kai sallah biyar hmm. sun wuce sallar kwana daya hmm. wannan shine sai kuma mai tambaya akan Eh, sallah tana wuce mutum wato mutum yana sallah eh, yana bari wani lokacin ya hada salloli eh, wani lokacin ma ba hadawa bane ya jinkirta misali sallar asbahi ya jinkirta sai rana ta fito yake yi a zahar sai ya hada ta da la'asar idan mutum ya zama wannan shine halinsa ya tambayi kansa imaninsa bai yi ba domin wa'inda suke walakanta sallah alama ce ta munafirci Allah madaukake ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya fa wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun saboda haka babu abin da ya kai sallah a cikin rayuwar dan adam a yau meye ne zaka yi tinkafo da shi ka ce ka tabbaka wani abu na musulunci in ba sallar ba to ita ma yanzu mutane sun shagaltu da mm. sana'a kasuwanci waye sai ga kullum mutum yana hada azhar da la'asar wani ya hada azahar da la'asar da magariba wani ya hada la'asar da magariba wani ya hada magariba da isha'i wani ya jinkirta isha'i din har zuwa asbahi asbahin sai rana ta fito wannan wannan munafurci ne wanda kansu yana nauyi ga sallah annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je isra'ul mi'raj aka bude masa wuta ya ga wasu mutane mala'ika yana daukan dutse yana zuwa yana fasa musu kai dutsen ya gudu ya gangara ya fadi in ya faɗi mala'ikan kafin ya ɗauko dutsen kuma kan an sake halittawa sabo fil sai zai buga ya fasa kan mala'ika tukun zai buga kai da dutse kam ai an gama rugurgujewa kamar kai ne ka ɗauki dutse ka buga ɗanyen kwai to kullum haka annabi da ya tambaye wa su waye wannan aka ce su ne alladina tathaqalu ru'usum anis sala wa'anda kansu yana nauyi ga sallah suna jin nauyi su yi sallah saboda haka mutum in yana so sallarsa ta amfane shi ya yi sallah akan lokaci Allah ne ya sa mana lokacin sallah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta salloli Allah ya sa musu lokaci wajibi ne mu kula da wannan mu korantar da yara mu su yi sallah akan lokaci mu mu yi sallah akan lokaci yin sallah akan lokaci mutane suna ganin damuwa da shagulgulan su na neman abinci ko business wannan wancan zai hana su sallah ba su sani ba rashin sallah din zai zama tangarɗa ga abin da suke yi din idan kana so Allah ya yassara maka lamarin ka kalazimci sallah wasta'inu bis sabri was sala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya tsananta gare shi idza hazabahu amrun fazi'a ila sala Allah madaukake ce fa khalafa min ba wannan ba ayar ba yake cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha mm. la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa ana nuna lokaci yayi tintini mm. Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu mai tambaya mu ta karshe sai hakuri sai lokaci na gaban Allah ya nuna mana alhamdulillah rabbil alamin masu rabar karamanta za a bibiya ma facebook na facebook live shek budu mustapha shek muhammad mustapha kubarnawi za a samu karatun nan da muka yi a da wasu suka gabata insha Allah haka yau karatun nan mai kasance a yau amma da malam shek muhammad mustapha karamanta assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mustapha da karamanta sun ga mako insha Allah assalamu alaikum